أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب تفسيرة لأولي القلوب والألباب القائل جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأودأه من فنون العلوم والحكم الأدب الأجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغرزها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي إوج ولا مخلوق لا شبهات فيه ولا ارتياب وإنه لكتاب عزيز لا يعتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب إله الأولين والآخرين الذي عنت لقيوميته الوجوه وخدعت لأزمته الرقاب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب الأنجاب الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإن وذو الأشواق يأيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وصلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوتر رمضان هجلا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبولا لليهود لتلاتين لترى yayin daidai da 30 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fudiyar road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan waje da ake ce masa wato gadar alu a kuma cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ya ji kan shehu allah ya masa rahama allah ya sa ya huta akwai mutane sun rubuto tambayoyi su yi haƙuri insha Allah gobe za mu amsa wasu daga ciki da izinin Allah muna cikin tafsirin suratul nisa'i muna roƙon Allah ta'ala Allah ka azurta mu aiki da abinda muke karantawa Allah madaukakin sarki ya sa kada abinda muke karantawa ya zama musifa akan mu jiya mun tsaya a aya ta 80 da shida yau za mu tashi aya ta 87 Allah madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الله Allah shi ne wanda la ilaha illahu wa babu wanda ya cancanta da bauta sama da ƙasa in ba shi ba la ya ma'annakun wallahi sai ya tara ku ila yau mace zuwa ga ranar da kowa zai je gaban Allah ya tsaya wunin da lare ba fi babu kokonto a cikin wannan wunin wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne wanda ya fi Allah subhanahu ta'ala gaskiyar zance muqatil yake cewa wannan ayar ta sauka ne fil ladina shakku fil ba'si cikin mutanen da suke kokonto suke ganin cewa idan an mutu ba za a tayar da su ba bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa cewa shi ya cancanta da bauta sannan ya ce wallahi sai ya tara su zuwa ranar da zai tashi kowa da kowa a cikin wayannan bangarorin guda biyu na Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati malamai suka ce bangare na la ilaha illallah isharatun ne ila tauhid sannan bangare na yajma'annakum ila yawmil qiyamati ishara ne zuwa ga tauhidi wato ishara ne zuwa ga ainihin wato al'adlu kuma dukkan lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai faɗi irin wannan kalma a Za zaka ga akwai abin da yake biyo bayanta tana haɗa a tauhidu da kuma al'adu? cewan Allahu la ilaha illahuwa, wannan tabbatarwa da kansa cewa ne a sama da ƙasa banda shi babu wanda ya cancanta abota masa la yajma annakum ila yawmil wannan dalili ne akan cewa zai tattara mutane su je su tsaya gaban shi ya saka ma kowa da irin abin da ya na ainihin wato aiki kamar yadda annabi musa yana dawowa daga garin misra yana kan hanya lokacin da allah maɗaukakin sarki ya tsaye da shi ya magana da shi ya ce masa wa ana tartu ka lima yuha sai ya ce masa inna ni ana allah la ilaha illa ana fa'abudu wannan tauhidi ne sai ya ce masa wa aqimis salata لذكري إن الساعة آتية أكاد أكميها لتجزى كل نفس بما تسعى saboda الأدل زي tabbata. wanda ya bauta ma Allah zai gani wanda bai bauta ma Allah ba akwai ranar da za ta zo zai ainihin wato gani ya tabbata a cikin at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur yake cewa wannan isti'nafun ibtida'iyun ne wannan wata sabuwar jimla ce Allah subhanahu wata'ala ya fara jama'a tamjidallahi wa tahdidan wannan gaba guda biyu ta hada girmama Allah subhanahu wataala sannan da kuma tahdidi kashedi da jan kunne da ahir wa tahdhiran min mukhalafati amrihi da kuma takarantan cewa kada a saba wa umarnin Allah wa taqriran lil imani lil Ba'asi bi yawmil ba'si da kuma tabbatar da cewa fa akwai ranar da idan an mutu za a tashi Waraddar raddal ishraki ba'd al munafiqina wa inkarihim al da kuma ainihin wato mai da martani da sashin wasu munafikai da suke ganin cewa idan an mutu ba za a tashi ba to wannan sunan na Allahu alamu zat ne dukkan wani suna da ka sani na Allah subhanahu wata'ala tabi'un ne ga wannan wannan shine sunan da Allah maɗaukakin sarki yace rabbus samawati wal ardi ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati sai ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wani mai irin wannan sunan Allahu da lafzul jalala tun da kake a duniya ka taba ji babu kuma babu kangararren da yasa ya sa kansa wannan sunan in kuma da wanda yasa ya gwada ya gani daga yau zuwa gobe zai ga mai zai faru shi yasa ko fir'auna ai bai sai ya ce shi Allahu ba ne sai dai cewa ana rabbukum a'ala. ita kuma kalmar rabbu dama ana faɗatta ga Allah ana faɗatta ga wani Allah amma ya ce ana ma alimti min ilahin gaidi ita kuma kalmar ilahu dama ana faɗa ma Allah ana faɗa ma wani mai wani Allah amma ya ɗauki wannan lafzul jalala ɗin ya ce shi ne Allah bai isa ba kuma bai taɓa gwada yi ba dukkan garasa bai yi wannan ba to shi sa Allahu mubtada'un ne marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لا لن نافية للجنس تا كوري قوة لإرن جنس إله زي زمنتو اسم لن نافية للجنس مبني على الفتي إلا أداة الاستثناء النيم الغات لا أمل له ذاك هو in an samu wancan huwa mubdal minhu zai zamanta wannan shine fi mahalli raf'in badal to a irin wannan kuma a wajen takadiri tunda in an samu la ilaha illa huwa ko illallahu to dole sai an kaddara mahazu da haka khabar na lannafiya lijinsi zai zama to mahazu to wajen kaddara a nan ne wasu ke yin kuskure wasu wajen takadiri sai su kaddara cewa la ilaha illa huwa maujudun to idan ka kaddara maujudun kayi kuskure cewa babu wani abin bauta saman mai, sai Allah wannan maganan ba gaskiya ba ne, domin ga ababen bauta nan da yawa muna kallon ana bauta musu amma ka kaddara la ilaha illa huwa wato ba wani abin bauta da ya cancanta a bauta masa ba maujudun ba bil haqqi da gaskiya an ba shi ba sai ya zamanto zalika bi anna allaha huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa duk wanda ba Allah ba idan an bauta masa to an sanya bauta inda bai kamata ainihin wato a sanya ta ba sannan wannan bangare na la ilaha illallah kamar yadda Allah ya faɗa nan yace Allahu la ilaha illahuwa daka jumla wato talan nafiya lil jinsi da ta ita ce fi mahallin rafin khabar na lafzul jalala na Allahu don haka ya zamanto irin wannan yana maimaituwa a ƙur'ani idan allah maɗaukakin sarki ya faɗi a tauhidu sai ya faɗi ainihin wato al'adulu ya ce wa ilahukum ilahun wahidu sai ya ce la ilaha illahuwa ar-rahim, babu wanda ya cancanta abota masa don shine mai rahama mai jin kai rufewa da cewa arrahmanur rahim dalili ne cewa za a koma lahira a kowa inda za su samu rahamar shi a wanda ba za su samu ba saboda haka wannan shi ne, ya faɗa ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw sannan ya faɗa ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu sannan ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u sai ce la ilaha illa huwa al-azizu shahidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulil ilmi ka'iman bil qisti ya sake maimaita ce la ilaha illa huwa in duk duniya bata shaida ba shi Allah ya riga ya gama makansa shaida. cewa shi kaɗai ya cancanta abauta masa shedarka kuma da ko kakka sheda ko kakka shaida ko kakka wannan wani abu ne da bai sa wannan abin ya ki canzawa to shi yasa nan shine waje na shida a tsarin Kur'ani da Allah ya amfani da wannan uslubin cewa Allahu la ilaha illa huwa layajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sannan yace zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in sai yace fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil shine ku wanda ya samar da ku daga babu babu wanda ya cancanta abauta masa saboda shi ne mahalicin kowa da komai ku bauta masa sannan ya ce wa annabi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid anil mushrikina abin abinda aka yi maka wahayi daga wajen Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba sannan ka kawo da kai daga mushrikai sannan ya ce masa ƙul a in nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardi sai ce la ilaha illa huwa yi wa tun tunda yace la ilaha illa wannan tauhidi ne yuhyi wa metu to aladalci adalci zai biyu ba ba ya raya ka ba to zai kashe ka zaka tashi zaka je gaban shi zaka daya sai ya maka sakamako wa ka bauta ma shi ka bauta ma ko wani shi ka bauta ma Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal Masiha, ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan sai yake cewa subhanahu wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yushrikun sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi fainta in tawallaw fa lailaha hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu huwa rabbul arshil azim sannan ya ce masa fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmin lahi. Wa'an la ilaha illa fa muslimuna sannan ya ce yace kadhalika ka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman sai yace qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata sannan ya ce allahu la ilaha illa huwa lahul asma'u alhusna. inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulli shay'in ilma fata'ala allahu almalikul haq wa la ta'jil bil qur'an wa fata'ala allahu almalikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil azim allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim huwa allahu alladhi huwa allahu huwa allahu la ilaha illa huwa alhamdu fil ula wal akhirah wa huwa lahu alhukm wa ilayhi turja'un ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وهكا الله مدوكاكين سركي يتميمي تاوى ayoyi irin wannan usulubin wanda yawansu ya kai ayoyi talatin a cikin alkur'ani to don haka waje na ƙarshe shine Allah ya ce rabbul mashriqi wa rabbul magharibi sai ya ce la ilaha illa huwa wakila shine ba abun bauta da gaskiya an ba shi ba don haka ya ce wa annabi ka riƙe shi a matsayin wakili to yanzu babban mushkila shine duk lokacin da ka zo da ajanda ta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa to ba ka ɗauko rigima ka ɗauko rikici don akwai waɗanda su ba haka suke so ba Allah cewa wa idza zukirallahu wahdahu shima'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka ambaci cewa abauta ma Allah shi kade kar a hada shi da kowa to zuciyar wa'anda bace imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza zukiral ladina min dunihi ilahum yastabshir da ranar sun ji kana hadawa shikenan sai ga ana ta farin ciki a ce ai mun karatun wani yana burge mu ba ruwansa da magana aqida shi kowa ma nasa ne to daga lokacin da aka yabe ka cewa ba ruwanka da maganan aƙida to lalacewa ta same ka Allah ya kiyaye wannan shi da aka ba wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wata'ala ba duk wani wanda za a ɗauko alaƙarsa da Allah duk yadda yake da matsayin a wajen Allah in ma yana da shi to alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da makhluq waye alkhaliqu shine Allah subhanahu wataala shi yasa yace qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid qahhar shi Allah shine makadaici shi ya halicci kowane irin abu shine kuma ainihin wato makadaici wanda yake da rinjaye akan kowane irin abu shi yasa annabi Yusuf yace wa'annan mutanen da suka zauna a kurkuku ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahar yace musu mata abuduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha Ba a kuma an anzala Allahu biha min sultan in al-hukmu illa lillahi amara alla ta'budu Allah ya umarni ka abuta wa kowa sai shi kuma zalika ad-dinul qayyim amma walakinna aktharan nasi mafi yawancin mutane ba su sani ba ne shi sa da ka zo da maganan abota ma Allah shi kaɗai to shi kenan ka kawo tashin hankali da ka ce to jama'a yau ne muke da littafin nan na babban malamin nan Sheikh Muhammad bin Abdulwahab Kitabut Tauhid da wani ya ta kawo da lasifi kaka mace sun zai ce to Allah ya kawo ranar da za su zagi mutane ya ba kamata ya haƙuri ya jima mai zaka ce tukunna amma tun baka ce kuma daga cewa kawai za a karanta kitabut tauhid ya ce wai Allah ya kawo ranar da za ka zagi mutane yau saboda za a karanta tauhidi za a ce abota ma Allah shi shi kadai har a hada shi da kowa wannan tashin hankali ne da matsala a wajen wasu na sha faɗa na ce ana karanta galibi sai dai a yi fassara amma ɗaukowa mutane ma'anar abu daga duniyar karatu a sashi a duniyar aiki wani lokaci yana wahala yanzu littafin akhdari saboda shahararsa a nan ƙasar rariya matata sallah ake ce maza, malam mai ahalari da ya tashi cewa ya awwalu ma ya yajibu alal mukallafi tasihu imani farkon abin da ya wajaba kan baligi shi ne sai ya gyara imani shi haka malam mai ahalari ya fara idan yanzu aka ɗauko duk wanda ya fi kowa iya lissafi a garin nan kowa ya shi babu istisna'i ban cire maka ba duk kowane irin lissafi a duniya dole daga ɗaya ake fara shi fara lissafi daga ɗaya wanda in ba a fara lissafi daga ɗaya ba ya rushe ba lissafi wannan tana nuna maka samuwar Allah shi kaɗai da cancanta sada bota shi kaɗai yanzu idan aka nemo wani masanin lissafi ƙwararre wanda saboda tsabar sannan lissafi ya zama profeso in ma ana wucewa ya wuce idan aka ɗauko ɗaya aka rubuta sannan aka je gaban ɗayan aka ƙara zero ɗaya nawa kenan idan aka ƙara zero ɗaya ba ɗari ba in aka ƙara ɗaya nawa kenan dubu in aka ci gaba da ƙarawa gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya idan aka dawo aka share ɗayan sai aka tambaye shi a matsayinsa na masanin lissafi nawa ne wannan me zai ce duk wannan ziran-ziran in daga nan sun kai nan suna da tasiri wajen lissafi sai an cire wannan ɗayan sai an sata to dukkan wani abu da za ka yi na bauta ga Allah wallahi idan wannan abin ya riga ya lalace to sai dai da hali in aka taba layara shi yasa ko wanda za je lahira da aiki Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura saboda an mutu ba aqida mai kyau an hada wani Allah da Allah a nan duniya da sunan bauta kuma ga Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ku ga duk inda muka je ajandar mu ta farko shine yaya za a yi a cire mutane su tashi daga bayan Allah su koma bayan daga bayan Allah bayan wasu su dawo bayan Allah shine babban aiki shine babbar ainihin wato ajanda ta farko Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya tsare mana imanin amma a wannan ana samun matsaloli ana samun zalal kuma duk yadda zaka ta usulubi kai maganganu masu kyau baka da yadda zaka in dai tauhidi zaka karantar sai wasu sun ce kai zagi saboda wanda ya zo da addinin bai kubuta ba shawa haka suke zuwa su yi taro su zo su sami ɗan uwan mahaifinsa sai su biro nasbiru ala mai abaina ba za mu yi hakuri ba ya za a yi ɗanka ya zo yana zagin iyayenmu Don Allah annabi ya taɓa zagi amma ko wanda suka ce annabi yana zagi wa tasbihu na, annabi yana wawantar da hankalinsu saboda Allah ya saukar da wa idza qila lahum an zalar lahu, ƙalubal na nattabi'u ma alfaina a ba’ana. Allah ya ce na a aba'uhum la na shi’an wa la taɗu. in an ce ku zo ku ba abin da Allah ya saukar sai su a'a su suna kan abin da iyayen ke kai sai Allah ya ce to yanzu ko da iyayen ba su da hankali suna kan shirya, haka za ku ci gaba da mansu to wannan abin da aka karanta na wahayi shi ne suka ce annabi ya zage su saboda haka su ba ba za su iya hankuri ba ko dai a hana shi daina zagin su ko kuma wallahi sai sun dauki mataki a kan shi wanda duniya ba ta taba ganin mutum kamar sa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ita kanta daraja kan kaskantar da kanta akan darajar annabi Muhammad balarabe ne fa daga kauye ya taho ya zo ya samu annabi ana zaune ana karatu cikin masallaci ba kawai sai nemi wani angul da ya masa sai da ya kama fitsari da ya kama fitsari ta a cikin masallaci ba kai yanzu yadda kuka yi ma masallacin nan fenti aka sa kafin kawai ana zaune kawai ga wani ya zo ya nemi angul ɗin da ya masa ya kama fitsari a cikin aka zaburo aka yi kai shi annabi ya ce su kyale shi sai da ya gama ya ce ku ɗibo ruwa ku zuba a wajen yanayin yadda ya gasa habbai sun taso kamar za su haɗe shi annabi ya ce a ƙyale shi sai da ya ce Allah kai masa rahama shi da Muhammadu banda shi da Muhammadu kada Allah ya ji ɗan kowa annabi ya ce ya za a duk faɗin rahaman nan ta Allah ka ce da ɗani sai kai kawai saboda yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da kyawawan ɗabi'u wajen kiran mutane zuwa ga Allah da sanya abu inda ya kamata a ce ya sanya ainihin wato abin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake amma sai da aka ce ya ainihin wato zagi to wannan bai hana kuma idan kana karantarwa kai kokari ka sa usulubi mai kyau wanda duk zai ci yayi zagi kai hakuri ka rabu da shi in ba zagin kake yi ba karantarwa kake da gaske to yau da gobe wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu za ta bayyana sannan Allah ya ce la yajma'annakum wallahi sai Allah ya tara ku aka kawo lamul tawkidi yajma'anna fi'lun mudari'un ne mabniyun alal fati littisalihi bi nunut tawkid as wa nunut tawkid harfun mabniyun alal fati la mahalla lahu min al-i'rab kum shine damirun ne مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع to a wajen la yajma annakum sun yi ma maganganu guda biyu cewa la yajma bayan kasancewa talamul qasmi taqdiruhu wallahi la yajma annakum fil maut fil qubur Allah sai ya tara ku a wajen mutuwa da kuma cikin kabari da haka wasu ka ce la yajma Allah sai ya hada mutuwa da kabari zaka mutu wancan zai mutu mun hada a mutuwa sannan kabari zai tattaro kuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama bayan da aka tsare shi aka cutar da shi na ƙarshe yana kurkuku wayanda suka tsare shi daga baya tunda a kurkuku ya mutu yana daga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce ba yadda za a yi cemiya taymiya ɗayan aure kuma ba wanda zai iya ɗaukar ishi ya ba ibnu taymiya dan mutum na in yi shekara biyu uku a waje zai tafi prison ya shekara hudu biyar a can haka ake da aka fara karantarwa har rayuwar ta ƙare ya koma zuwa ga Allah to zamansa kurkuku na ƙarshe da yana zaune wanda suke suka zo suka tsire shi suka yi amfani da damar su ta mulki bayan an gane cewa an cutar da shi aka zo za a ba shi haƙuri ya ce musu ina faɗa muku da mu da aka tsare da ku da kuka yi amfani da damar ku ta mulki kuka tsare mu ya ce musu falmautu ta jima'una ya ce mutuwa za ta haɗa mu da yake nan ya ce musu walƙabar ya muna ƙabari zai tattaro sannan ya ce walƙiya wal qiyamatu tajma'una ƙiyama za ta haɗa mu za mu zo gaban Allah da mu da ku za a tsaya sannan ya ce wani haƙi mu bai na nawa bai na Allah wanda zai yi hukunci tsakaninmu da ku a wannan ranar shine Allah subhanahu ta'ala. to dan haka yanzu ga ƙasa nan tana ta haɗiya ko kuwa alam naj'al al-ardha kifata ahya'an shine kifata din eh qala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan daga gareta aka halicci mutum sannan kuma daga gareta mutum zai kuma Allah ka tukan malam dan Nasiru mai daliya da yake cewa mal mar'u illa ibn sara wa lawrtaqa ufqa sama'i bi lam yuqladi yace shakhsun takannafa husurayya wa sara yace faljismu ku kuwuna min qasisil hirmidi ce jikin ɗan yace ce malmar'u ɗan adam ba kowa bane shi in ibn sarafa ce ɗan ƙasa ne shi ta ƙa'ubkar sama sama'i bisullamin ko da kana ganin saboda tsabar ci gaba mutum yana iya hawa sama ya yawo a kanta lam yi kula ba yadda za a yi dawama a duniya ya ce shaksun takannafa husturar yawon tsara mutum ne fa yanzu abin da ya mana sama ya mana rumfa sama abin da muke takawa kuma me ƙasa da haka ya ce faljismu kuyyina min khasisil hirmidi jikin ɗan adam dama asalinsa an kasantar da shi ne daga ainihin wato a daga ainihin wato ƙasa faldismu kowane an kasantar da shi ne min kasisil hirmini daga yin ƙasa wanda yake ainihin wato wulaƙantacce ne da aka hayyade inda yake cewa ruhu kana na sho'uhu wa luzo'uhu min zalikal mal'il alil anjabi fai hinna za ka li da li sama'ihi bi tasaffulin fai hinna za li ardihi da haka kowanne akwai lokacin da zai koma zuwa ga ainihin wato asalinsa to don haka Allah ya faɗa mana a wani wajen ya ce mana alhakumu attakaso alfahari da dangi da 'ya'ya da sun si an tara duniya ya hana mafi yawancin mutane su bauta ma Allah ana nan ana nan hatta zurtumul maqabir sai an dinga kai ma makabarta ziyara yau kuna tare da mutum ya gangara a a rufe shi a dawo ba shi ba ne zurtun din shi tun da zama zai yi na wani lokaci a wajen ba zama ba ne na dindindin ko shekala miliyan ɗari zai a kwanci tun da zai gama ya tashi ya je gaban allah ya tsaya zurtun ne hatta zurtun maqabir sai an je ƙasa tana nan tana haɗewa shi yasa Allah ya ce idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha saboda ba wanda ya sai ya faɗa maka a ƙasa yanzu mutum na wata haɗiya na ɗan adam wanda ke kwanci a ƙarƙashin ta shi yasa Allah ya ce wa aka akhrajatil ardo ƙasa za ta fitar da abin da ke cikinta na ainihin wato nauye nauye to Allah ya yi rantsuwa ya ce la na kuma ila yawmil mace zai tattara ku a mutuwa da kabari za a ci gaba da taruwa ila yawmul qiyamati daga nan kuma za a haɗa ran da za a je gaban Allah a tsaya wunin da shi kuma lare bafi babu kokonto wunin sai ya dawo wunin sai ya zo inji Allah subhanahu wataala kafirai ne suka ce Allah ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum arna ne suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah ya ce kace na rantsi da Allah sai ta zo qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai taro to shi yasa zamu samu a baya a suratu ali imran Allah ya faɗa yace rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi Allah kai ne zaka tara mutane wunin da babu kokonto a cikin sa inna Allah la yukhliful mi'ad ta yaya ko Allah ba zai tayar da mutane ba a je gaban shi a tsaya ya turo annabawa an kareta su eh ya ce ayi gaskiya an ki ya ce abota masa shi kadai an ki bota mai ya ce a yi adalci an ƙi ya ce yi zumunci an ƙi ya ce a yi kada an ƙi to shi nan kuma sai Allah ya bar duniyar ta ci gaba da ta yanzu ba dan za a mutu a gaban Allah ya tsaya ba ai wasu mutane an cuce zai eh an yi cuta yi to dan haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan yace fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan ya faɗa yace qul liman qul liman man qul liman ma fis samawati wal ard sai yace qul lillah kataba ala nafsihi rahma sai yace la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah sai ya tara ku wurin da babu kokonto a cikin sa alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun sannan yace inna fi dhalika aya. liman khafa azab al-akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhur wannan shine wunin da za a tara mutane kuma wunin da kowa da kowa sai ya zo babu wanda zai isa ya ce ba zai zo ba walillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi amma walakinna aktharan nasi la ya'lam mafi yawancin mutane ba su sani ba in ma bilisanil hal ko bilisanil maqal Allah ya faɗa ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtu saboda yadda bala'in wunin yake annabawan Allah fa in aka tattara su Allah ya tambaye su Ya ce da na tura ku da sako da me aka karba muku za su yi la ilma lana illa ma allamtana innaka anta allamul ghuyub haka za su ce ba su sani ba da ya zo maganin ya juju wa maju da haka ya ce wata rakna ba a da hum idin ya mutu fi ba sai ya ce wa nufi kafin suri fa jama'a na jama'a za mu tara za mu yi busa a cikin ka sai mu tara su tarawa da wannan shi ake barwa maganin kasuwa yawa yadda Allah zai tara mutane fa jama'a na hun jama'a kai ma malami zai tara maka mutane a bakin shagon ka fa jama'a na hun jama'a وكذلك أوحينا ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura. haka maka yi maka wahayin alkur'ani da larabci don kai gargaɗe ga uwar garuruwa ita ce makka wa man haulaha da garuruwan da ke gefanta da haka sakwata gefen maka take ne duk wani gari a duniya in dai ba makka da madina ba ne to gefe ne Watun zira yau maljam ilari fihi fil jannati wa fariƙun fisa'i. Ka kawa mutane gargaɗi ranar da za a tattaro gaban Allah to ko dai kaga wasu jama'a za a aljanna Allah ka sa mana ciki ko ka ga wasu za a wuta to Allah kuma ya dare Allah ya sa muna daga cikin wa'inda ko motsinta ma kada mu ji sannan Allah madaukakin sarki yace kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim sannan ya kira ta yace yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar kamun ga ranar kwara ranar kwalalo ido Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum sannan ya ce hadha yawmul fasl jama'anakum wannan ita ce ranar rarrabiya sai mun tattara ku mutanen farko da na karshe ka kosan za a yi taro a ranar kuwa yasa wani malamin mu in yi karatu ya karatu sai ce Allah ya kai mu lahira da gaskiya mai kallo in ka tafi lahira da gaskiya kan zaka ga rigima amma fa in kai kuskure kai kuma ka tafi da matsala to sai yadda hali shi yasa za mu ga wahayi da ya shekara ashirin da uku yana sauka shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina shekara goma sha uku nan shekara ashirin da uku shekara sha uku a makka shekara goma a madina wahayi ta fuskar wahayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana da mutanen duniya daga nan ba a ƙara ce musu komai ba wannan ranar ce Allah kawai ya kalli mutanen duniya ce musu wata ƙuyoma ku ji tsoron wani wuni daga nan tun da ya ce una fihi ila sun thumma fa kullu nafsin ba ka wa hum la bulamu daga nan kawai Allah madaukakin sarki ta fuskar wahayi akai shiru ba a sake cewa kowa komai ba to wannan wunin da Allah ya ce sai ya tara mutane a nan to in ka bibi ayin qur'ani zaka samu Allah ya kira shi da sunaye daban-daban sun kai guda ɗari. Allah ya kira shi da ranar kaza to nan yawmul qiyamati yana daga cikin sunayen da Allah madaukakin sarki ya kira shi da shi malamai sun ce wa miyar qiyamatu qiyaman li'anna an-nas yaqumuna fihi li rabbil alamin azza wa jalla ana ce masa yawmul qiyama ne saboda mutane za a je a ci tsayuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wailul lil mutaffifina alladhina idaktalu alan nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun yace ala yabunnu ulaika annahum masu irin wannan dabi'an ba sa tsammanin cewa akwai lokacin da zai zo Allah ya tayar da su sai yace liyawmin azim ga wani wuni mai girma sai yace yawma yaquman nasu ranar da mutane kowa zai je ya tsaya gaban Allah ba shan kunu ba barazana ba dangi ba nasaba ba alfarma ranar sai dai abinda ba haushe yake cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam kuma yadda ka zo duniya Allah ya ce wa laƙar jitumuna furada haka za ka koma kama ka laƙana kuma awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda ka mallaka a duniya ka bar shi karka ce to a ya za a ce furada ɗaya ɗaya ai ana samun mace ta haifi ƴaƴa biyu ko uku ko ‘ya'ya biyu ne ko uku ta haifa dole ɗaya ya jira wani sai ya riga fitowa bai yiwa a daidai wantan kuma duka su uku su ku kai su fito dole wani sai ya jira wani ya ƙara ainihin wato fitowa to wannan yana daga ciki sannan ana kiranta da alkiyama ne li'annan nasu ya komo na min ƙuburihim ilaya domin mutane za su miƙe daga cikin kabari su je su tsaya daga cikin kabari za a tashi sannan daga nan an tashi za a je gaban Allah za a tsaya shi yasa Allah ya kira ta yace mata yawmal qiyamati ranar alkiyama za a je a ci tsayuwa ba wanda ya san iya tsayuwar da za a yi sai Allah subhanahu wataala shi kadai ya san me zai faru kuma wallahi tallahi tana nan zuwa kuma wallahi sai taro ka shirya wannan murur da kake gani na yawan gudanar yanzu ba ka sha azumi an kai goma sha hudu ba daga gobe sha nawa yanzu daga mun kara kwana goma yanzu sai kuma tunanin ya za a rufe karatun nan kuma na rantse da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu gishiki wallahi ba duk wanda aka yi wannan azumin da shi ba ne za a yi na shekara mai zuwa da shi an yi da wasu bara ba a yi na bana da su ba kuma za a yi da wasu kuma ba za a yi da su ba shekara mai zuwa ba mamaki watakila har daga cikin mai maganin amma dai Allah ya kiyaye to saboda haka wannan shine dan haka murur da kake gani na kwanaki suna gangarewa yanzu to wannan yana daga cikin dalilai na cewa idan mutane na shirin su miƙe ƙaba ne su zauna a duniya kasi shi kuma Allah shirin yake ya tashe ta wannan gusar da kake ganin kwanaki na gudu yanzu ka ji kafin ka ankara a ce shekara ta zagaye wata ya ƙare sati ya ƙare wallahi in kana shirin ka zauna ne ka miƙe a cikin ta wannan dukkan dalilai ne daga cikin dalilai da suke bayyana cewa wannan duniyar Allah ya kusan baje ta kowa ya kai shi wannan shine to da aka shi yasa aka kira ta aka ce mata Alkiyama. a suratu taha da Allah ya ce wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ya ce ka faɗa musu zan sheke su shekewa da aka fayyazaru an safsafa za a bar ƙasa ta zama tana da faƙo mai santsi duk wannan gine-ginen da kake gani da wannan katuwar gadar da waye da waye an baje ta Allah ya ce la tara fiha wajen. ba za ka hango wani tudu ko karko wani rami ba a'a in yadda ake faɗa da gaske ne akwai bangon duniya idan aka tashe ka daga nan garin to watakila za ka hango bangon don Allah ya sa an baje ta kowa ya tashi Allah ya ce fa ya zaru haƙa an safsafan latara fi wajen wala amsa yawma idin yattabi'una da'iya la'i wajala ranar da mai kira zai kira ya ce kowa ya zo a je gaban Allah a tsaya kuma babu wanda ya isa ya karkace ya ce ba zai je ba baka isa ba ba fi'ili bane na qimin salata wa atu zakata in ka ga dama kai sallah in ka ga dama ka rike kudin ka ce ba za ka ma a a'a da zaran mai kira ya kira ya ce a taho ta yau idin ya tabi una da'iya la'i wajala za a bi mai kira sannan idan za a yi kira tarka ɗauka cewa wai na nesa kaɗan-kaɗan yake ji na kusa shi yake ji da yawa a'a da na nesa da na kusa in mai kiran da kira kowa garau yake ji Allah maɗaukakin sarki ya ce yau ma irin ya tabi ƙunar da'iya la'i wajala wa kashe atil aswatulin rahmani za ka ji sautin tafiyar mutane ba wai mai a'a sautin tafiyar mutane ya ƙanƙan da kai ga Allah mai rahama a ranan. su tasma'u illa hamsa baka jin komai kawai sai motsin tafiyar mutane a kafa raf raf raf za a je gaban Allah a tsaya shikenan ba shikenan ba sannan Allah ya ce wa an anzirhum yawmal hasara awa mutane gargadi da kashedi da jan kunne da ahir idqudiyal amru lokacin da za a kashe ita kanta mutuwar tunda Allah in ya tashi zai wa mutane azaba shi kashe ma mutuwa zai yi shi yasa mutum zai shiga wuta zai ya gurin ina ma a ce ya mutu kuma ba mutuwar shi yasa Allah ya ce idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun da haka yace inna nahnu narithul arda mu da mu gaji kasa wa man alaiha da wanda ke bayanta sannan wa ilaina yurja'un kowa da kowa sai ya dawo wajen mu inji Allah subhanahu wata'ala wannan ranar tana nan za ta zo ji Allah madaukakin sarki saboda haka idan aka yi kira Allah ya ce ku shi'an absaruhum yakhrujuna min Ka ajdasi ka'annahum jaradun muntashir haka za a fito daga cikin kabar yadda ka san fara wacce aka ainihin wato watsi ta yakhrujuna min al-ajdasi sara'an ka'annahum ila yin fiduna. haka Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato tabbatar da wannan a tafsirin mu na yamma na faɗa cewa Allah subhanahu wata'ala yana kamanta mahaifar mace da kuma ƙasa ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan yana daga cikin ayoyin Allah zaka ga ƙasa ta bushe san da rani amma fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat idan Allah ya saukar da ruwa daga sama ƙasar ta karbi ruwan ta girgiza ta kumbura fa bata min kulli zawjin bahij sai ta fitar da wato fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat sai ce innal aha ya hala muhyil mauta wannan suratul fussilat kenan Da wanda ya rayar da ita yana da iko ya rayar da duk ya mutu saboda innahu ala kulle shay'in gade to da ya gama tun daga ya ayyuhan nasu in kuntun fere bin milan ba a sai da ya gama bayan ya gama fadar halittar dan adam ga baki da sai ya ce wataral mai hamidatan daga kasa ta yi shiru sanda rani amma fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat idan aka saukar da ruwa daga sama ta girgiza ta kumbura ta karbi ruwan to ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fitar da kowane irin tsiri mai banƙaye zauj ba shi bane namiji da mace ai zauj ake cewa namiji zaujun mace mai zaujun an fahimta ai zauj zauj wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn to yadda ƙasa ke bada tsirrai namiji da mace to haka mahaifar mata take bayar da halittu na mutane namiji da mace yadda sanda ƙasa ta bushe kafin a saukar da ruwa daga sama ba komai haka mace kafin a sadu da ita a zuba mata mani haka mahaifarta take ba komai idan an saukar da ruwa daga sama ta karba ta girgiza ta kumbura ita ma mace haka daga baya idan ta karba ta girgiza ta kumbura waccan za ta fitar da tsire mai banƙaye wannan ma za ta fitar da tsire mai banƙaye shi yasa da Allah madaukakin sarki ya gama a cikin suratul hajji sai ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan wa anna saata atiyatun yace alkiyama za ta zo kuma wa annan laha ya man fil qubur kuma duk wanda ke cikin kabari sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi Allah ka sa mu tashi cikin sa'a a wannan rana da haka mun faɗa mun ce wuni ne da da zaran ka tashi a cikin wunin to duk abin da ka samu kanka a ciki da shi Allah zai maka mu'amala da ka tashi cikin yardan Allah to da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada da ka tashi kuma cikin akasin haka to Allah ya kiyaye da wannan abun kuma Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada to shi yasa aka yi wa mutane gargadi da wannan shi yasa nan Allah ya hada al da kuma at-tauhidu ka bauta masa shi kade karka hada shi da kowa sannan ka sani akwai ranar da za ta zo babu kokonto sai wannan ranar ta zo Allah madaukakin sarki ya ce wa man asdaqu minallahi hadisa wane ne ya fi Allah gaskiyar zance don haka ba wanda ya fi Allah gaskiyar zance wanda ya fi kowa gaskiya kuma cikin mutane shine as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam ya sha faɗa ya ce fa inna asdaqal hadisi kalamullah zancen da yafi kowane zance zama gaskiya a duniya ita ce maganan Allah subhanahu ta'ala. wala asdaq wala ahada asdaqu hadithan min Allah wala asdaqu wa'adan wa wa'idan wa khabaran minhu babu wanda yafi Allah madaukakin sarki gaskiya wajen alƙawari da kyacewa da bada labari shi yasa Allah ya faɗa yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta cika sidqan fil akhbar. duk labarin da Allah zai baka gaskiya ne sannan wa adalan fil akam duk hukuncin da Allah subhanahu wata'ala zai yi wannan hukuncin da Allah madaukakin sarki zai yi ainihin wato gaskiya ne shi yasa ya faɗa a suratu yusuf yace laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sai yace ma kana hadithan yuftara wannan ba labari bane kirkirare walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi ku wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna sannan ayar gaba za mu tarar Allah ya ce walladina amanu wa amilus salihati sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai wa man asdaqu min Allah qila wa yafa Allah gaskiyar ainihin wato zance da haka babu wanda ayyukai Allah madaukakin sarki gaskiyar magana to wannan maganar da yake faɗa cewa wannan wunin zai zo kama ɗauka cewa ma ya riga ya zo amma daga an gama shi yasa wani wajen yake kawo shi da siga ta madi ya ce kawai a ta'amurin lahi wala ta subhanahu wa ta'ala amma yi shirikuna al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ainihin wato zo Allah ka ba mu ikon cikawa da imani da kuma gyara kusakuranmu kafin wannan ranar ta zo dan za ta zo ba makawa sai ta zo ali bin abi talib ya ɗibi mutane ya tafi makabarta ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum wannan insha Allah din da ake faɗa litabarruk ne dan neman albarka ne ko ka ce insha Allah ko baka ce ba ai riga an gama tunda Allah ya ce kullu nafsi ba shikenan ba kar ma ka ce insha Allah eh ka gani Allah ta'ala ya sa mu dace maji aya ta gaba mai Allah ya ce fa malakum fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu awkatahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah Allah ya ce fa malakum me ya same ku fil munafiqina a cikin matsalan munafikai ko ka rabu ne gida biyu wallahu arkasahum Allah ne ya mayar da su baya bima kasabu saboda abin da suka yi na sabo a turiduna yanzu kuna so an tahadu sai kun shiryar da man adallallah wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi falan tajid lahu sabilan baka isa kai ka samun masa hanya kace su ya gane ba ba zai yi ba annabi nuhu cewa mutanen sai wala yanfa'ukum nisfi in aradtu an ansaha lakum nasiha ta ba za ta muku amfani ba in ina so in muku nasiha in kana Allahu yuridu an yughyikum idan Allah yana nufin sai kun bata ne kuma nasiha ta babu yadda za a iya ainihin wato yi muku amfani ya zo a cikin zadul masir fi ilmin tafsir na ibn al-jauzi sannan da kuma ma'alimar tanzir fi tafsirul qur'an na al-imam bagawi da kuma mafatihul na razi sun kawo sababin nuzul akan wannan ayar sun kusan kai guda bakwai akan matsalar da ta faru na farko su wasu daga cikin malamai suka ce nazalat fil na takhallafu yawm uhud min al-munafiqina ta sauka ne kan waɗanda suka yi jinkiri daga cikin munafikai ranar yakin udu فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da suka dawo sai wasu daga cikin sahabbai suka ce wa annabi uqtulhum fa innahum munafiqun wa'annan mutanen da suka dawo a kashe su munafikai ne wa qala ba'duhum wasu suka ce urfu anhu fa innahum takallamu bil islam mu muna ganin kamata a kauda kai a kyale tunda dai sun riga sun furta kalmar musulunci to tunda an samu kace nace wayannan suna da ra'ayi wayannan suna da ra'ayi to sai Allah ya ce to fa malakum fil munafiqina fi'atayn dan me akan matsalar wayannan mutanen za ku zo ku rabu gida biyu wayannan suna da ra'ayi wayannan ma suna da ra'ayi zaid bin sabir yake cewa ah, lamma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila uhud raja'a nasun mimman kharaja ma'ahu yayin da annabi ya fita yakin uhud wasu mutane sun dawo inda suke tada shi mun san kadiyar da ta faru annabi ya fita da mutum dubu eh abdullahi bin ubay bin salul ya san yadda aka yi dawo da adadi mai yawa garin madina to shi yasa jiya mun karanta cewa maganan man yashfa a shafa'atan ko maganan ceto har annabi ya faɗa ya ce wallahi da fatima yar gidan annabi muhammad Allah ya kara mace yadda za ta yi sata da shi ya yanke mata hannu wannan misali yake bayarwa to amma a daidai lokacin shi yasa nake faɗawa dalibai su dinga fahimta akwai nassi na shari'a sannan akwai maslaha ta shari'a idan Allah ya ce ayi abu annabi ya ce ayi abu to ana kallon kuma me zai biyo baya bayan ta dabiqin nassin idan ko kai ne nan da kai kasuwanci ba sai ka auna ka gani ba riba za a ci ko faduwa za a yi dan Allah duk wanda ya san ya auna ya ga tun kafin ya fara kasuwanci riba faduwa zai dan Allah yana saka kudin shi a ciki to wasu ba sa auna wannan idan Allah ya faɗa abu ko annabi ya faɗa abu ba sa kallon me zai biyo baya bayan aiwatar da abu masalihu da mafasidu ba sa kallon wannan aiwatarwa za su yanzu annabi ya ce idan mutum ya zo masallaci yana cigiya ku ce kada Allah ya sa ya ga abin da ke cigiya sai kana karatu kamar irin yanzu wani ya zai a akar makallahu a da Allah a taimaka dana ya bata a taimaka da Allah ya ci ko Allah zai sa a ganshi sai ka ce annabi ya ce a faɗa maka kada Allah ya sa a ga ɗan naka ba a nishi ba ne kaga wani ba sa ban ya fi karfin ka zaban ma da haƙoran gaba zai shi ne matsalar da za a samu to shi yasa za mu ga da annabi matsala ta hadisatul ifti ta faru za ku ga da Allah ya tashi da mista bin asasa da mutum uku waɗannan an musu bulala ta haddi amma shi abdullahi bin ubayn bin salul Allah cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jibinci girman al'amarin Allah ya ce ka kyale ni da shi zai zo lahira me yasa a tarihi tare da cewa ga wasu an musu haddi amma wannan an kyale shi kaga in yanzu ne kana shugaba ka hango wata masala wa'annan kai musu haddi wannan ka kyale shi wanda zai ce maganar banza ai dama da abin ba dan Allah ake ba eh in dan Allah ake tunda an hukunta wannan to kuma a'a annabi ya kalli Abdullahi bin Ubay bin Salul a Madina a lotsiya a lodanja ne akwai mutanen da suke yadda da yadda shi akwai wanda suke fushi da fushin shi shi yasa in ka je ka karanta dogon hadisin kisar da ta faru da lokacin da dan bangaren nan ya tashi ya magana akan shi ai masallaci har gitsewa da hayaniya to saboda haka sai an dinga auna cewa nasoshi na shari'a in an dabbaka su kuma me zai biyo ba shi yasa bai halatta a kawar da banna da bannar da tafi wacce aka zo aka samu ainihin wato girma to lokacin da aka samu wannan wa kana ashabun nabi firqatayn sahabban annabi sun kasu gida bi firqatun taqulu nuqatiluhum wa firqatun taqulu la nuqatiluhum akwai firqar da take cewa waɗannan mutanen tunda sun koma in mun dawo mu yaƙe su kai wasu na cewa a'a mu muna ganin mu kyale su to tunda yanzu rikici ya barke iso iso wasu na da ra'ayi wasu na da ra'ayi sai Allah ya ce musu fama lakum fil munafiqina fi'atin me yasa akan matsalan wayannan mutanen munafikan za ku zo ku rabu gida biyu saboda me da wani dalili za ku zo ku rabu gida biyu mujahid ma yake cewa kharaju ila al madinati wa aslamu thumma martaddu, wasu mutane suka fita suka je madina bayan sun je madina suka yi ridda wasta'adanu rasulullahi ila makkata liya'tu bi bada'in lahum sai suka cewa annabi ya ba su izini za su dawo garin makka akwai wani kayan kayasuwancinsu da za su ɗauko na tuyatta jiru na fiha kharaju wa ƙamo bi maka bayan sun fito daga makka sun tafi madina sai suka yi su a makka suna makka ne faktalafal musulmi na fihim sai musulmi suke saɓani a kansu faƙatilun ya ƙulu munafikuna wa ƙatilun ya ƙulu mu'minuna ko faƙa'ilun akwai wanda zai ce waɗannan mutanen duk da sun tafi mummine ne sai a sai ba mu ne sai Allah ya ce to fa malakum fil munafiqina ya ta me yasa za ku rabu bi akan matsalar munafikai na faɗa muku cewa malamai sun kawo sababin nuzul wajen guda bakwai gashi mai abin nan mai ɗan ɗauke-ɗauke yana ta daga hannu cewa lokaci yayi a don haka ina ganin sai mai hakuri. mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyara martsallinmu mu da shi kafin mu koma zuwa gare shi abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure wallahu wa rasuluhu minhuma bara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh